أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kai ƙarshen suratu Muhammad yau kuma in an sha Allahu, za mu tashi farkon suratul fatih suratul fatih sura ce madaniya ta sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sannan tana da ayoyi ashirin da tara da take karantarwa shine tarihin sulhul hudaybiya da abubuwan da suka biyo baya hudaybiya wato wata rijiya ce inda aka yi wannan sulhun kamar yadda zamu bayani kuma wannan ra'ayin wannan suran ta sauka bayan hijira ta yi shekara shida don a lokacin aka yi sulhul hudaybiya ubangiji subhanahu wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا Ubangiji ta'ala ya ce, Inna fatahna laka fathan mubinan, lalle tabbas mun yi maka buɗi, buɗi mabayyani. Wannan malamai sun saɓani ne ake nufi da fatahu a nan, wasu sun tafi fatahu maka ne, wato mun buɗe maka garin maka, tun ba a buɗe garin ba, Ubangiji ta'ala ya ce an buɗe shi kawai. ma'ana an mallaka maka garin ka shige shi da yaƙi har ka mallaki garin kina ubangiji ta ya ɗauka masa alƙawarin zai ci garin makka da yaƙi domin a lokacin saura shekara biyu a yi yaƙin makka din fatahu makka amma sai aka faɗe shi a sigan mazi wato kamar ma an riga an yi ne kawai in yi maka budi, budi mabayyani ma'ana ka ci garin makka da yaƙi an gama kawai wasu malamai haka suka fassara wasu ka abin da ake nufi da fatahu a nan shine wannan sulhu na hudaybiya ne domin sun je za su yi umra kafirai suka hana su zuwa su yi umran a garin makka sai suka yi sulhu suka koma sai baɗi su dawo su yi umra to wannan sulhun da aka yi din wato shi ma wani babban buɗi wato kamar wani wani yaƙi ne aka je aka ci wani gari musulmi suka yi cinkirin da suka shiga addinin musulunci Wannan suka tafi akan wannan suka ce dalili akan haka shine lokacin da aka je sulhul hudaybiya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne suka je sulhul hudaybiya amma kafin shekara biyu a je yakin makka da mutum dubu goma aka shiga garin makka to da haka kenan wannan aya ta nuna wannan sulhun da aka yi a zauna lafiya babu yakin zai zama sababi na shiga mutane da su shiga addinin musulunci da sababin wannan sulhun To kuma haka din ta faru wannan kuma shi yake nuna a sai ba yaƙi ne kawai yake sa mutane su fahimci addinin musulunci ba ko ba a yaƙi ba za su iya fahimtar addinin musulunci kuma su shiga cikin musulunci zaman lafiya shi ma yana kawo ci gaban addinin musulunci kamar yadda yaƙi jihadi fi sabilillah yake kawo ci gaban addinin musulunci hadisi ya tabbata a bukhari daga barra'u bin azib yace ku kun kasance kuna cewa fatau in na fatau maka kuke fassara shi inna fatana laka fatham mubina yace to amma mu muna cewa sulhul hudaybiya ne